murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma a wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo Kuma ana iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana hawa Sharif. gaba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau sha biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimi. Yadda masana ke kallon ilimi da matsalolin da iyaye da ɗalibai ke fuskanta a gwagwarmaya su ta neman ilimi da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimin. saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano to dangane da ɗaliban da suka jingina karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a manyan makarantun ilimi a Najeriya. Har ila yau muna tafa da ƙarashin wata tattaunawar da malam Tijjani Muƙaddis dangane da yadda yake kallon sha'anin ilimi a Najeriya. idan ya kwatanta da nan amurka inda a halin yanzu yake halartar wani horo a nan amurka da ma dai sauran batutuwa da suka shafi ilimi sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro sanin kowa ne da irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar dan adam da yadda ilimin kan kawo ci gaba a rayuwa ta kowace fuska aka ɗauka duk da dai wasu ɗalibai da dama a najeriya sun jingina karatun nasu saboda ƙarin kuɗin karatu da hukumomi suka yi ƙarin da ya sha ƙarfinsu ko na iyayensu da ma wasu ɗaliban da halin rashi ya sa iyayen ba sa iya tura su makaranta duk da dai masana sun ba da shawarwari iri daban-daban domin ganin an samu mafita kamar yadda za ku ji a cikin shirin da farko ga karshen tattaunawar mu da dr sanusi umar malami a babbar kwalejin ilimi da ke kano game da ɗaliban da suka jingina karatun nasu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a dr sanusi umar a matsayinka na malami na jami'a kuma masani a harkar ilimi ya kake ganin a rayuwar matasa musamman waɗanda suke manyan makarantun jami'o'i a najeriya za ta kasance ganin cewa sakamakon hmm. ƙarin kuɗin karatu da aka yi a kusan dukkanin jami'o'in gwamnati a najeriya kuɗin sun ƙari da yawa har wasu ɗalibai sun gaza biya ba su iya koma su ci gaba da karatunsu ba ya kake kallon wannan lamari hmm. musamman duba da ganin cewa a mahimmancin ilimin nan a rayuwa da kuma faɗin da ake kullum cewa matasa su ne manyan gobe ya kake ganin matasan najeriya hmm. sakamakon wannan al'amari to daman matasan abubuwa da ya sun tattaru a kansu wato wajen rayuwarsu suna samun koma baya to an yanzu taɓa ginshikin harkar karatunsu to kaga wato za su ga wani hali ke kenan mawuyaci misali in mutum yana jami'a zai biya wato kuɗin da aka yanka yanzu za a biya to misali in yana aji na ƙarshe kaga wasu daga cikin su in sun kasa biyan wannan kuɗi hmm. zai wuya a ce sun kai da yawa misali in ba su biya ba su kasu ba za su karasa ba. Mun ji cewa mun an ce kuɗin nan har ya kai kusan dubu ɗari uku ko mafi ga ya danganta ga abin da ɗalibi yake karantawa. Eh za mu zai ma haka misali tunda ɗorawa da suka yi yanzu kamar gwaji suka yi misali abin da abin da yake nuna kenan. To idan aka samu na wannan ya fi na baya taruwar da za su yi su fita kaga zai gagara kenan samun fitar su zuwa wato su kammala karatun su to haka kaɗan da kaɗan wasu za su zamanto suna kaucewa ba sa karatun to kaga za su ƙara yawan ɗaliban ko waɗanda suka yi kammala karatun su da yawa ba su samu aiki ba su ma za su zo su haɗu da su ƙaruwa zai yi kuma hakika zai rage eh, karsashin matasa wajen karatu in wannan ta ya faru sannan mutane za su koma watakil in sun iya sana'a to kuma dama ita sana'a yana da kyau ma za a taimaka mutum ko za a ba shi tallafi to ya zamanto yana kan wata sana'a ba wai kuɗin za a ba shi ba ko taimakon da za a masa domin ya fara to mafi yawa kaga ba haka za su ba to matasa maza da mata za su shiga wani hali wanda ba su taɓa shiga a rayuwarsu ba hakika abin abin tsoro ne fa gaba ga rayuwa matasanmu. To wani akwai wani abu da kake ganin ya kamata a ci kila gwamnati ta sake dubawa ko misali daga tarayya wanda ita ce ta kawo da wannan tsarin da ta ce ta janye tallafi a kan sha'anin ilimi misali ko kuma gwamnoni a jihohi a matakan jihohi na ganin cewa ba a bar ɗaliban nan suka zauna haka ba karatu ba iyayensu ba sa iya biyan wannan kuɗi da aka ninninka ninkin maninkin musamman duba da mm-hmm. yanayin tattalin arzikin da ake ciki a gidaje iyalai daban-daban? to gwamnatoci da yawa a arewacin misali najeriya ba sa iya ba kudi kudu tuntuni ma suka soke taimaka musu wa junan 'ya'yansu karatu don ta samu tallafi ko scholarship din da ake ciki to damun in misali karin nan da aka yi inda gaske ne gwamnati ita za ta lura da hakkin al'umma wajen neman ilimi 'ya'yansu haida sai ta fara ba da wato tallafin ko kuma wato bashin karatun kudin karatu kafin ta kirkiro wannan ta kara to kaga ba ta hakan ba to ko da ma gwamnatoci da yawa a baya sun ma daina kula agaza wa ɗalibai kuɗin karatu da kansu suke yi mai kwabo mai ɗari iyaye mata da maza iyaye su ne suke ɗaukar nan 'ya'yansu wajen karatu to daman ma tun daga firamare sakandare da kuma irin waɗannan manyan jami'i duk an barwa iyaye harkar kaɗan ne abinda gwamnati in ma tana yi za a ci ta rayu saboda idan gwamnati da gaske take ai sai ta fara ba da wani tallafi mai karfi kafin ta kara wannan kuɗi da za a ce an yi wannan da baki ɗaya dai abinda ni na lura ilimin 'ya'yan mutum ba zai shiga wani hali da ba shi kenan ba kuma shi ne abinda masana irin wannan harkoki na karatu suka dinga nunawa da abu ba da damar a nuna gwamnati cewar ga abin da ya kamata ta yi ba abin da ya kamata take ƙoƙarin yi ba shi ne lallai ta sa ido ta kowane hali kan ilimin 'ya'yan talakawa Na'am to a ƙarshe dakta wani kira ko shawara kake da shi musamman ga su mahukunta da iyaye da kuma su kansu ɗaliban da suka samu kansu a wannan yanayi da suka kasa biyan kuɗin wannan karatu ya zama na dole sun dakata da koma makaranta. Abu biyu ne za mu lura. Na farko dai waɗanda ya kamata masu arziki a tsakaninmu a wannan lokaci ya kamata su gudunmawa su tashi tsaye da kuma wato ƙungiyoyi wanda aka san suna da ajiye wani abu domin tallafawa wa al'umma su zamanto sun shiga ciki sun ba da damar cewar a taimaka wa 'ya'ya ita gwamnati kuma ta zamanto da gaske ta cewar haka ilimin nan kowa ta shigo ciki kada su bar 'ya'yan talakawa su wani hali wanda abubuwan da za su haifa kuma ya zamanto an ƙara wa al'umma wani jidali na rayuwa waɗannan abubuwan dole ne masu kuɗin su fito su agaza sannan gwamnati ta kuma ta ɓullo da hanyoyi da za ta taimaka a kan irin waɗannan abubuwan karatu ba zai yiwu ba in aka bowa al'umma a hannun su kawai ba tare da gwamnati ta sa hannu a ciki ba zai yiwu ba. masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe bari kuma mu je ga malam tijjani muqaddas wanda ya kafa makarantar da ake ce mashaka tafi a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda yake tallafawa yaran da ba sa zuwa makaranta yana mai da su makaranta da yanzu haka yake ci gaba da halartar wani horo a nan amurka kan yadda yake ganin sha'anin ilimi a najeriya da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi to a nan amurka abin da na gani a kullum shine ilimi ci gaba yake yi ta kowane bangare hmm. ba wai ci baya ba da haka bangaren najeriya gaskiyar magana idan muka fara za mu fara magana ne akan ilimi na matakin farko ilimin nan na matakin farko kamar yadda hukumomi suka ce dole ne kuma kyauta ne to amma idan aka ba a zahiri ba kuma dolan bane kuma ba kyauta bane shi sa muke da yara da yawa da ba sa zuwa makaranta kenan a iya cewa ya zama kamar a baka kenan a baka ne gaskiya ko a rubuce a fefa to idan aka ce abu fure ne komi za a maka kyauta ne ɗaya daga cikin abin da muka yi bincike muka gano cewa yana hana yara zuwa makaranta shine iyayen ba za su iya saya masu uniform ba ba za su iya saya masu littattafai ba da kayan rubutu da su takalma da sauransu wannan abubuwan da na lissafa maki abu ne da akalla sai ya ci dubu goma zuwa dubu ashirin to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake hana iyaye su tura 'ya'yansu makaranta wannan kuma responsibility ne na gwamnati gwamnati ce ya kamata ta ce to tunda ilimin nan kyauta ne za mu ba yaran nan uniform kyauta za mu saya masu littattafai kyauta abin rubutu kyauta takalman zuwa makaranta kyauta sannan mu ba su transportation abin hawa na zuwa makamai da na ga america a nan kowane yanki akwai makaranta akwai motar ɗaukan yara ta kai su makaranta da sahu motar za ta biyo ta layi duk yaran da yake makaranta a wannan bangaren zai shiga wannan motar ita makarantar nan ce za ta kai shi makaranta ita wannan bosin sannan ta dawo da shi kin ga iyaye a nan ba sa zancen ba sa tunanin kashe kuɗi wajen biya wa yara kuɗin motar zuwa makaranta amma a najeriya a ina ne gwamnati take ɗaukan nauyin transportation na zuwa yara to idan aka yi haka shine mun tabbatar gwamnatin najeriya ta yi shirin ba da ilimi kyauta kuma dole sannan sai makarantun gaba da secondary school ai shi ilimin nan abu ne da ya zama wajibi a wannan lokacin domin abu ne da ike kawa ci gaba ci gaba na arziki ci gaba na ƙasa da komi da komi to kuma ya za a ce makarantunmu na gwamnati kuma a ce an sa kuɗin makaranta wanda yara ma ba za su na iya biya ba to a nan menene ce shawara ka musamman ga su mahukunta gaskiya ne na farko kamar yadda aka faɗa ɗin ilimin nan akwai makarantar gwamnati public school hmm. ya kamata duk wata makaranta ta gwamnati ta zama kyauta ne a baka ilimin kyauta public ana nufin kyauta ne duk ilimi na matakin farko da na secondary school duka kyauta ne mm. to ya kamata mu yi koyi da irin wannan tsari na Amerika. misali ware wani bangare na wannan a ce wannan kawai kudin zai na zuwa universal basic education ne wajen gina makarantu wajen sayan kujeru na makarantu wajen biya wa malamai kudade na yin training wajen kara wa malamai albashi da sauransu to inda hukumominmu za su yi irin wannan tsarin gaskiya da ilimin zai ci gaba ba wai kawai a dau malamai a kai su kasar waje su yi karatu ba ai mu ma muna da abin da za mu yi muna da jami'o'in da za su iya yi wa 'yan najeriya training su sami ilimi duk ilimin da ya kamata don haka ni ina ganin wannan kudaden da ake kashewa a tedfone ya kamata a yi amfani da su wajen gudanarwa na jami'o'inmu da wajen inganta karatun jami'ar da sauransu wanda a nan gaba da mu je muna ta kai wasu wasu kasashe kudade fa kila kuma wani zai ce ma irin waɗancan ɗaliban da suka gaza biya eh, eh. kila da hukuma sai ta biya musu sai ta biya musu ci gaba da karatun su gaba da karatun su ya dakata yanzu a yi ta tura mutane kasashen waje ana kashe mutum ɗaya nawa ake kashe masa in an tura shi karatu misali a america akalla ka yi karatu na shekara ɗaya a nan america sai ka kashe kuɗi da ya kai dala dubu ɗari wanda ya kai miliyan ɗari wannan kuɗi ne mai yawa wannan kuɗaɗe ne da za a amfani da su wajen inganta iliminmu na matakin farko har na gaba da sakandare ɗin nan gaskiya ne to a ƙarshe ban sani ba duk da ga wannan jan hankali da kai ga mahukunta kamar yadda ka nuna inda ya dace a ce ana tafiyar da harkar ilimin nan bari mu dawo mu kakare akan batun irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta kuma a danganci abin da ya kai na ƙalubale wanda ka faɗi irin ƙalubalen da kuma yadda ake ganin ana samun mafita a nan wani jan hankali za ka ƙara yi ga masu kuɗinmu masu arziki a cikin al'umma tunda an taɓo na gwamnatin da za ta yi amfani da arzikin ƙasa ta inganta ilimin mm. masu kuɗinmu na cikin al'umma wani jan hankali za ka yi gare su na ganin cewa lalle lalle an fito an taimaka ma irin wa'annan yara da ba sa zuwa makaranta. Su yaran nan da ba sa zuwa makaranta karuwa suke ba raguwa ba. Da haka idan kika duba daga 2021 ah, ah, zuwa yanzu Mm, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alƙalima suka ninkawa ma yi. gaskiya ne kamar ni a yadda sani na ya kai abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawa ci gaba shine kamar yadda na faɗa infrastructure misali kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta to a gina makarantar mana to idan aka gina makaranta kuma sai a fara tunanin me ya za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu kamar kujeru kamar littattafai sannan a zo maganar malamai sannan ne kuma za a ka za a samu ci gaba a cikin ilimi. Ina so a cikin shekara biyu ya zamanto a Najeriya babu yaro ɗaya da baya zuwa makaranta. Kana ga hakan zai yiwu? Zai yiwu idan muka samu abin da muke so. Gaskiya ne wato haɗin gwiwa da ita gwamnatin. Domin a yanzu sati biyu da suka wuce sai na ga a wata jarida ta Najeriya cewa za a buɗe makarantar shaka tafi ma yara dubu goma sha ɗaya a jihar Niger. To wani abin ya bani mamaki kamar yadda na karanta a jaridun Najeriya. Mm. Ce wannan makaranta shaka tafi tamu ce ai. To tun da tamu ce kuma gashi na gani ita UNICEF mm. da ita gwamnatin Niger State za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su buɗe wannan makarantar. ta ta shata tafi ba su faɗa mana ba amma abin da yake nuna a news cewa za su buɗe transit school a niger state ga yara dubu goma sha ɗaya Na'am. Kaga kelan mu sun kawar da mu a gefe. Alhali ku kuka ko? Mu muka hassasa wannan abu. Batu amma ni daɗi na ji. Na'am. Cewa wannan abin da na hassasa ne. Mm. Amma yau gashi gwamnatin Najeriya ta haɗu da UNICEF mm. za su yi wannan abu. Sai ce ina ma ita UNICEF ta san cewa ni ne nake wannan abu domin ta neme ni na bata shawara ga yadda za ta yi wannan abu. Ga yadda ka faro ba? To amma ba su neme mu ba. To Allah ya sa yanzu eh. in sun ji su neme ku. A ƙarshe kamar da na tambayo ɗazu. Hmm. Wani kira ko jan hankali za ka yi ga masu susa a cikin al'umma na ganin cewa an tallafa ma wannan tsari na shigar da 'ya'ya da ba sa zuwa makaranta zuwa karatu gaskiya ne na dade kuma ina faɗa shi yaro na kowa ne idan ka taimaka masa ba wai shi yaron ka taimaka ba al'umma ka taimakawa da haka idan ka saka ido kuma kana gani yaron nan ya ci gaba da ɓaci ya girma babu ilimi a ƙarshe abin kanka kai zai dawo domin a cikinsu ake samun barayi ake samun 'yan fashi da sauransu duka ake samun bandik da sauransu ko daji yanzu ka shiga sambiza ko ina ka shiga ka tambayi 'yan daban nan da suke cikin daji za ka san cewa ba su yi makaranta ba so rashin ilimi ya sa suka yi wannan abubuwa da haka lokaci ne da masu kuɗi da 'yan unguwa da za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su gaya za su tallafa irin waɗannan yaran karka ce ɗan nan ba naka ba ne ɗa na kowa ne oke ga yara nan suna ta barace-barace misali a cikin gari akwai yaran da ba ma almajirai ba ne a yanzu ba su da aiki sai bara me yasa ba za ka tallafa musu ba yaran nan haka akwai 'yan siyasan mu da dama wanda kowa ya san irin makudin kuɗin da suke ansa a matsayin albashi da allowance allowance da wani abu da ake ce mana constituency hmm. project wani kilin hankali za ka yi ga 'yan siyasan mu su rika amfani da irin wannan dukiya da Allah ya basu ah, da kuma shi irin waɗancan kuɗaɗe da akan ce na constituency hmm. project ko eh, ayyukan hmm, mazaɓa na ganin cewa an tallafa ma irin waɗannan yara wanda ah, kowa kila zai iya cewa ya yi imanin babu wata mazaɓa a Najeriya kila da za a je ba a samu irin waɗannan yara ba mm. ko dai suna cikin mazaɓar in a ƙauye ne ko a birni ko kuma sun baro mazaɓar illa sun taho maraya suna gadaran ba gaskiya ne wato na farko dai idan har Allah ya baka wani position ko wani matsayi ya kamata ka yi amfani da wannan matsayin kwanan nan sai na gani shugaban tsofan shugaban majalisa na najeriya wato ah, ahmed ah, lawan mm. ya buɗe wata gidauniya ta mai da yara makaranta a jiharsa kuma a lokal government ɗinsa to abin da ya zo zuciyata lokacin yana shugaban majalisar nan ta dattawa me yasa bai zo da wani shiri ba da za a yi shi a duka najeriya wanda zai zamanto ilimi na dolan kuma, kuma ya zamanto firi din nan to ya kamata kuma masu kuɗin mu na koyi da irin wannan shirin ya zamanto duka ka anguwa ko constituency da suke su san nawa yaran da ba sa zuwa makaranta a constituency naka guda nawa ne abu na mataki na farko kenan idan ka san guda nawa ne sannan sai ka san cewa to kuma a cikinsu guda nawa ne suke so su koma makaranta amma sun kasa komawa to idan ka san wannan to shine fa za ka so ka taimaka musu na'am wannan shine mataki na farko sai ka ɗebe su ga baki ɗaya ka saka su a makaranta na'am a matsayinka na a ah, a harkar ilimi kuma mai kishin ilimi wani sa'o kake da shi ga matasan mu suka gaza ci gaba da karatun nan nasu sakamakon wannan karin kuɗin makaranta da aka yi gaskiya ne wannan kan wani matsala ce babba a najeriya wanda yara da yawa yanzu haka sun bar makaranta saboda ba za su iya wannan ba to ba a girman kai gaskiya a rayuwa idan ka ga karatun ba zai yiwu ba ka yi kokari ka koyi wata sana'a ko da ta hannu ni na koyi sana'ar hannu na je ni china shekara ta 2012 na je na ƙara fahimtar yadda wannan sana'ar take kuma na sake da abuja na ci gaba da sana'ata ina karatu na na digiri na farko zuwa da hannuna na yi sponsorin kaina na yi masters digiri kuɗin da na fara biya na phd a university of abuja da sana'ar da nake yi da ita wallahi na biya kuɗin wannan makarantar to don haka ina gani samari da suka rasa karatunsu saboda wannan matsala su koma yin sana'a mutum ya koma yin sana'ar hannu idan baka iya aikin hannu baka nemi ɗan ƙaramin jari ka ɗan fara ko fiye wota yau kake saidawa a kan titi akwai ranar da zaka samu ribarsa kamar yadda na ga a amerika nan 'yan amerika ba sana'ar da ba sa yi ko ba sa jin kunyar sana'arsu ba shi da amfani wai dan kana sana'a wai kana jin kunyar ina yin sana'ar kaza wala ko wankin takalmi kake yi sana'a ce ya fa a ce ka yi sata da haka ban ga amfanin ka zo don ka daina zuwa makaranta ba kuma ka zo ka yi ta zama a gida ka zama responsibility ma iyayenka ko kuma wasu wasu ma suna ma ganin kai barawo ne ka fita ka nemi abin da za ka yi a hannu ka fita kar ka yi girma ni na yi rayuwa ga baki ɗaya rayuwa ta babu girman kai a cikinta shi sa na samu wannan matakin na yanzu. mu je ga Binta Ibrahim wato wakilar sashen Hausa da ke Kaduna a Najeriya da bakuwarta a yau Ummu Hani zuwa madafa. domin jin yadda ake tuwon alabo da miyar karkashi. Mai sarara barka mu da zuwa cikin zaurenmu na girke-girke a cikin zaurenmu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Umma Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar Nasarawan Najeriya wanda za ta yi mana girke-girke irin nasu na gargajiya. Eh to, kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo, sannan akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada gidan kuma soyayya shi miyan karkashi ne ake sawa gyada tabbas haka ne to mai sauraro sai ku biyo mu ku ji yadda ake wannan ita miyar karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen nasarawa ta umma hannu da me da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyar karkashi mai gyada ito eh kamar in tuwon ne zaki zaki tana tanaji garin ki wato garin ki na wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar da garin masara garin shi alabuwa ta kina nufin na rogo kenan eh, busasshe eh busasshe garin rogo sai ruwanki in ruwanki ya tafasa za ki ɗora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a ƙasa hmm. sannan sai ki tuka tuwa ba talge ba talgi kawai kai tsaye ake sawa a hankali ana tuƙewa eh, har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki ci gaba tuƙa sannan ita kuma ana tuƙa shi da ƙarfi sosai kuma ana sa mata ƙarfi sosai da sauri kenan ake da sauri ake eh saboda tana iya yin guda ko kuma za ta dudunkule maka ba ka ji daɗin cin shi ba eh. so ana yin shi saboda danƙon shi ma ana yin shi da sauri sannan a tuƙa shi wannan tuwon kenan eh. za a nauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kore a ba wani sulalawa da ka gama tuka shi kenan nasarawa <laughs> to an yi nasarar yin wannan tuwon nasarawa kenan eh. sai kuma da miya ne wannan zaka tanadi kayan miyanka da ka saba su a taruwa albasa sai da gisan miyan yauki wani lokaci bai fiye son albasa sosai ba to za ka samu a tarunka mm. albasa ko ta taisai hmm. da busasshen kifi saboda idan ta ji busasshen kifi ta fi daɗi. Allah. <laughs> To shi kenan bayan na jo ina abubuwan ina buƙatar mai. Ero eh, manja. To ja ake manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke zaki ga manjan zaki ga yana da gardi hmm. ko baka soya shi ba ma yana da hmm. daɗi shi abin shi muna ce mishi sabon mai. Haka. To da shi ake yin wannan miya sai kuma da ɗanyen karkashi. To. to da yake mu a can muna da wasu ƙananan karkashi haka ake gaina da yauki sosai kuma daga ka dan saka shi haka gaina dan haɗa jiki shi baya irin warwaran nan da wasu zaka ga suke yawa to to abin da muke bukata kin ce akwai a tarihu ko ta tasai ko kuma haɗa guda biyun eh. sai dan albasar ka eh. sai gishiri sai abin ɗanɗano eh. sai ta kanta kalkashin to kuma na jikin cewa akwai gyaɗa. sai kuma gyada <laughs> na'am ita gida mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gida ba gaskiya kowa idan da ce ana sa gida irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a a fara cin wannan miyan eh to yanzu ita ita gidan ya za a yi da ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu eh to ita gidan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu mm-hmm. ita saboda ta sai ta dan yi kanshi wato a dan bata tsoro haka yawwa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan horon ba wai ka ta yi sama sama sosai ba eh. ta dan ba wai ta yi baki ba Eh. dan ta yi baki zaki ga miyan mata ɓaci wani lokaci tana irin ɗaci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa sheke wato wasu ba su damu da bawon ba eh, eh. wasu ba su san bawon amma kana san bawon zaka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawon daka ta ake sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai hmm. sai kuma man a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki sa zan fara dora a cikin tukunya da zan dora in yi miyan nan ki eh to kayan miya ki sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba ki zuba dano ma ba za ki saka shi a lokacin ba da gishi mm. saboda yana tsinka karkashin to za ki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashin ki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi kasa. to bayan kin daura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma ki nemi kifin ki dama na ci ana sa busasshen kifi sai ki gyara kifin ki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke dama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin ki kin wanke kin ciccire kayoyin kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma a cin daddawa Za ki iya zuba daddawan ki iya inda kike so amma gaskiya kuma yan karkashi ba daddawa kan ba ta daɗi to sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa ki ƙara sa kifin naki duka ki haɗa su dai guri ɗaya mm. samu ki haɗa wannan abubuwan in yayi ya tafaso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki wato da har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba ba a sa manja ba kuma a sa ɗanɗano da kuma gishiri ba a sakawa saboda kina sakawa tsinka su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da ƙasa haka dole sai kin tsitsince shi kin karkaɗa ƙasa ki wanke ai ba a wanke da karkashi saboda yauki yake da shi mm-hmm. za ki wanke yauki ne sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki bashi ya huce a ƙasa sai ki ɗauko wannan shi gidan naki sai ki ɗauko ki. sai ki kwaba da shi sai ki kaɗa shi sosai hmm. saboda abin ya bi jikin shi ya haɗe gaba sai ki sa ɗanɗanon ki haɗe shi sai ki ci gaba da juya saboda kuma gashi dan ta ji bushe shi to mutanen nasara mun gode da wannan girki naku ni ma ina godiya to baki ɗaya masu sauraro ana muka kaga ƙarshen shirin na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti bai hada mana kuma shirin baki ɗayansa mr solomon abu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni hawa sharif ke sallama da ku daga nan birnin washington dc ku huta lafiya sai an ku.